zaben cikin gida da ya tabbatar da mataimakin shugaban kasa dr Mahmud baumiya a matsayin dan takarar jam'iyya mai mulki ta npp ya bude fagen gwabzawa da tsohon shugaban kasa john dramani mahama dan takarar jam'iyyar adawa ta ndc a zaben shugaban kasa na shekara ta 2024 dukkanin 'yan takarar shugabancin sun fito ne daga yankin arewacin ƙasar kuma za su fafata ne ba tare da sassautawa juna ba har sai sun yi nasara a zaben da za a yi a yankuna biyar na arewacin ƙasar kuma unguwannin zango waɗanda suka ci gaba da kasancewa 'yan amana ne ga jam'iyyar ndc tun a shekarar 1992 amma tun bayan bullowar da mahmudu baumiya a fagen siyasa an samu sauyin magoya baya na waɗannan jam'iyyun guda biyu musamman jam'iyyar ndc bisa la'akari da cewa 'yan takarar sun fito ne daga sababbin yankunan da aka fitar daga yankin arewa yayin da dr bawuya ya fito daga arewa maso gabas mr mahama ya fito daga yankin savana kowannensu kuma na da nasabar kasancewar iyayensu maza a siyasa waɗanda su ne suka share musu hanya a fagen siyasar ana kuma sa ran fafatawar tsakanin jigan 'yan siyasar za ta sake farfaɗo da 'yan tsamar da ke tsakanin manyan makarantun sakandaren ƙasar ghana da ake girmamawa a arewacin ƙasar. wato tamale shs tamasco da ghana shs wato ganasco wannan ya sake rura wutar gasa mai cike da kishi tsakanin ɗalibai da tsofin ɗaliban waɗannan makarantu abin dubawa kuma a nan shine Dr. Baumiya shine ɗan arewa na farko da ya jagoranci jam'iyyar kabilar akan wato jam'iyyar NPP da ake ganin ita ce ke da rinjaye a yayin da jam'iyyar ke ƙoƙarin samar da fagen rungumar kowace ƙabila. Babban mai ƙalubalantar Dr. baumia wato Mr. Mahama da kuma jam'iyyar adawa ta NDC sun yi ta zaɓuka cikin farin ciki a yankunan arewaci da zango tun 1992 hakika fitowar 'yan takarar shugabancin ƙasar biyu daga yankin arewacin ƙasar ya sa ɓangaren arewa ya zama abin jan hankali a babban zaɓen da za a yi a ranar 7 ga watan disamban shekara ta 2024